واشهد ان محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الامانه وبلغ الرساله ونصها الامه وكشف الله به الغمه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha uku ga watan zilƙa'ada bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu talatin tara. wanda ya daidai da 27 ga watan julai shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisinmu na saba'in a karatun wannan littafi in ba mu manta ba malam ya koro mana bayani ne akan hadithin nan da imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa hadithin abu huraira wanda allah subhanahu wa ta'ala yake tattaunawa tsakaninsa da bawansa ranar tashin kiyama cewa na yi rashin lafiya baka ziyarce ni ba sai bawa ya ce wa ubangiji ta yaya za ka yi rashin lafiya ya allah balle har in ziyarce ka kai ne kuma ubangijin talikai sai allah ya ce masa ba ka san cewa wane ya yi rashin lafiya ba kuma baka ziyarce shi ba sai Allah ya ce wa bawansa da ka ziyarce shi da ka same ni a wurin bi ma'ana da ka samu lada a wurina sai Allah ce na nemi ka ciyar da ni ko ka shayar da ni ba ka shayar da ni ba sai ce ta yaya zan shayar da kai ya ubangiji alhali kai ne ubangiji ubangijin talikai sai Allah ya ce ba wane ya nemi ka shayar da shi ba kuma kake shayar da shi ba da ka shayar da shi da ka same ni a wurin bi ma'ana da ka samu ladan wannan aiki a wurina to wannan hadithi mumathila mushabbiha kenan sai suka ce ai hadithi ne da ke nuna allah na rashin lafiya hadithi ne da ke nuna cewa allah yana shan ruwa yana kishin ruwa sai suka fassara wannan da wannan suka ce ai Ali sunna sun yi tawilin hadisin me tawilin da suka ce Ali sunna sun yi suka ce ahli sunna sun yi tawilin hadithin nan tun daga shi Allah ya ce yana da bukata su kuma sun ce ba haka ba to shine malam ya koro mana bayani wajen warware wannan shubha da suka yada cewa ahli sunna sun yi tawilin wannan hadisi cewa ai a cikin hadisin Allah da kansa ya ce da ka ciyar da da ka da wani da ka tadda ni a wurin kenan sai nuna ba Allah bane kenan ko sannan ya ce wanan nan da ka ziyarce shi lokacin da bai da lafiya da ka samu ladan sai ya nuna ai ba Allah bane ya rashin lafiyar wannan Allah ya yi idafan aikin ne zuwa gare sa saboda yana son mutane da suke ziyartar marasa lafiya kwadaitarwa ne ga marasa lafiya wato masu lafiya su dinga ziyartar su don su samu wannan ladan sannan wancan kuma kwadaitarwa ne ga mawadata su shayar su taimaka su agaza duk mutumin da allah ya masa buɗi ya san cewa wuri kaza ana wahalar ruwa zai je ya yi bohol a wajen kagama ba wanda ya san shi nan inda ma zai fi wato ikhlasinsa zai fi aiki kenan ba wanda ya san shi balle ya bi shi ya masa godiya ya kafa musu bohol ya musu tanki a wurin duk ko da kadangare ya ɗanɗana ruwan nan ya sha sai an bashi lada har zuwa ranar tashin kiyama musulmi ne ko ba musulmi ba in ya sha ruwan nan zai samu wannan ladan ila kiyamis sa'a kai tana dai wannan dabba kenan ko in tana ya hau kan ruwan nan ya motsa sai ya samu ladansa balle dan adam mutum wanda babu wanda ya kai shi kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a mutum din ma mumini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gara a rusa ɗakin Ka'aba da a zubar da jinin ran mumini guda ɗaya gara a ce ka'aban ta rushe duniyan ma ta tashi da a zubar da ran mumini guda daya to a ce irin wa'annan Allah kaɗai san adadin mutanen da ka shayar da su ai ba karamin lada za ka samu a wurin ubangiji ba Allah ya sa mu dace sai malam ya ce za mu tashi a daidai gaban da yake warware wancan matsalar da yake cewa ai kamar faɗin da Allah ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana waye zai ba Allah rance kyakkyawa Allah na da bukata Allah bai da bukata dukiyarka da 'ya'yanka da duk abin da ka mallaka baya sa ka samu kusanci zuwa ga Allah sai mutumin da ya yi imani shi sa Allah ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun Allah ce dukiyarku da 'ya'yanku ba su isa su kawo ku kusanci zuwa ga Allah ba sai wanda ya imani wa amila saliha kuma ya yi nagartaccen aiki to wannan mutumin fa'ula'ika lahum jaza'u dhi'fi irin wa'annan mutanen da suka yi imani suka yi nagartaccen aiki sai Allah ce su ne suke da sakamako na ruɓanya musu lada wa hum fil ghurfati aminun Allah ce su kuwa amintattu ne a cikin aljanna za a shigar da su aljanna cikin aminci Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa muna cikin su sai malai ce wa hadal hadith wannan hadithin min akbalil hujaj damigha li ahli ta'wil yana daga cikin mafi girman hujjoji ga 'yan tawili 'yan bid'a musamman mumathila da shi suke kafa hujja alladhina yuharrifuna nusus sifat su ne wanda suke karkatar da nassoshi da suka zo akan sifofin Allah an zahiri an zahiriha daga zahirinta bila dalilin min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani dalili daga cikin littafin Allah maɗaukaki ba balle daga cikin sunnan manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa sai malam ya ce wa innama yuharrifunaha bi shubahin batila suna kore wa'annan siffofin ko suna canza ma'anarta da shubuhohi gurbatattu hum fiha mutanaqiduna muttaribun su akan wannan shubuhohin suna tifka da warwara shine mutanaqidun suna tifka da warwara muttaribun suna hargowa ba su da takamamman inda suka kama gaba suka rike bi ma'ana kawai suna inda inda ne suna saki reshe a kama ganye ba su da takamamman hujjoji akan maganganun da suke faɗi suke dangana shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ya ci gaba da cewa walau kana zahiruha mumtani'an ala Allah kai ko da zahirin nassin baya taɓa yiwuwa a jingina wa Allah maɗaukaki kama za'amu kamar yadda su suka raya sai su jingina ta zuwa ga Allah labayyanahu Allah wa rasulu da Allah da manzansa sun yi bayananta kama fi hadal hadith kamar yadda ya zo a cikin wannan hadithi cewa Allah ya nufin bawansa ne rashin lafiya da ka je ziyartar mara lafiya da ka samu ladan a wurin Allah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan dan uwanka bayi da lafiya ka ziyarce shi inda safe ne tun daga wannan lokacin da ka ziyarce shi har rana ta faɗi ƙofofin aljanna an riga an buɗe maka kai kaga da za ka mutu me za ka yi kenan alaman shiga za ka yi in kuma da yamma ka ziyarci wannan mara lafiyar da ka je ka ziyarce shi to tun daga wannan lokacin daga zuwanka har dawowarka har ketowan alfijiri na biyu na gaskiya an buɗe maka ƙofofin aljanna ana jiran me ka mutu ka shiga ina fata an gane to kaga da wannan hadithin ina 'yan uwa likitoci to su ne ya fi kamata a ce sun fi kowa kyautata niyyarsu su samu wannan darajar kaga daman kullum kana ina kana asibiti lokacin da zaka je asibiti a matsayinka na likita shi yasa sanin addini fa yana da muhimmanci duk mutumin da bai san addini ba ya taɓi saboda aiki ne za ka yi ga kuɗinka ka samu ga sana'a ka ka kiyaye amma kuma kullum cikin lada kake a lokacin da za ka fita daga gidanka sai ka kyautata niyyarka ka hararo wannan hadisin cewa zan je aiki za ka je ko barin je daga nan ai zan duba mara lafiya wane da wane da wane ai daman duka fashin ɗinka ne ko sai ka kyautata niyyarka zan duba su don wa don Allah shikenan ka gama inda safe ka je har yamma in kuma ka koma in kana night ne kaga har gari ya waye kaga kullun kai a kofar aljanna a buɗe take gari ka amma sai ka fahimci addini kenan ko ina fata an gane sai ka fahimci addini ga niyya shi zai gyara maka aikinka gashi bai taba maka aikin ka ba aikinka as normal kana yi amma kuma ga me ga ladan da kake samu ina fata an gane to haka duk sana'ar da kake yi akwai hanyar da zaka samu aljanna a cikin sauki cikin wannan sana'ar to kaga balle a ce kayi azumi kuma gashi ka zo asibitin ka duba mara lafiya sannan gashi ka kyautata niyyarka lada kan lada sannan kuma da zaka mutu haka ana kyautata maka zattan zaka shiga mai aljanna kaga shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda yake sahabbai suka ce waye zai ki son shiga aljanna sai manzo Allah ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda kuma ya ki bi na ya ki son shiga aljanna wannan karantar waye kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane gwargwadon abin da Allah ya baka gwargwadon yadda za ka sarrafa shi ka samu aljanna wani sahabi ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sunanin nasa'i ya ce ya ma'aikin Allah mahaifiyata ce ta rasu ina so in yi mata sadakatul jariya menene wani sadaka ne ya fi daraja da idan na yi ya fi daraja a wurin Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suqiyal ma shayar da ruwa gina rijiya kaga yanzu rijiya ba wani abu bane a wajen mutum ko to balle yanzu ai an yi an ci gaba ba magana rijiya bane ka ne bohol nawa nawa zai kashe maka hayes ka kashe ka kashe miliyan biyu da miliyan biyun nan ladan da za ka samu ina fata an gane wani kuma zai je umar da wannan miliyan biyun kila ma hayyafa haka ko to wannan kai da ka shayar da kai wannan mutane Allah kaɗai san adadin wanda suka amfana sai kafu wancan da ya je yi umra da kuɗinsa samun lada a wurin Allah kuma abinda za ka samu shi nashi ya taƙaita ne akan karan kansa in ya yi aikin wannan umaran ya kyautata ibadar shine zai samu mai ladan ko amma kai idan ka yi wannan duk wanda ya sha mutum ne ko dabba ana rubuta maka ladan har zuwa ranar tashin kiyama ka ga me ka rasa kaga ladan ka kai naka mai gudana ne shi kuma nashi takaitacciya ce yana gama umarar ladan ta kare miliyan biyun shi ya me ya kare kenan kai kuma naka me naka shiye ne ko yana hayyafa haka kuma in ka je anguwanni na talakawa ko makarantu da akwai bayan allah da suke da kwazo suna da kwakwalwa suna da ilimi amma iyayensu ba su da kuɗin da za su iya biya musu kuɗin makaranta sai ka zo silently ka shiga makarantar ka ce da Allah a baka list din yara da suke da kwazo amma ba sa iya biyan kuɗin makaranta aka nuna ka ce to daga yau ba ka so a ƙara yi wa yaran nan magana za ka dinga biyan kuɗin makarantarsu da uniform amma ba na so su san ko ni waye shikenan ana gudanar da wannan aikin duk ilimin da yaron nan ya samu duk mutanen da ya karantar in ya karantar da mutane miliyan kana da ladan mutane miliyan din nan akwai abin da ka rasa in a cikin mutanen nan da ya karantar akwai wanda shi ma yana karantarwa kaga ladan ya karu ko to kai ma haka ladan ka ya karu adadin mutanen da ya karantar adadin ladan da ka samu adadin mutanen da su ma suka kara karantarwa haka kaga kenan ka buɗe shiyan da baka san ranar sa ba shine Sheikh Saleh bin Uthaymeen a cikin sharhin da ya wariya da Salih Bulugul Maram yake cewa yin bada hubbasa wajen bada ilimi da ɗaukan ɗawainiyan ilimi ko masu karantarwan ladan da yake da shi ya fi ladan wato dukiya da kuma abin da mutum zai ajiye matsayin wakafi sai ce bari buga muku misali sai ce gonan da sayyidina umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu ya bada a khaibara kasansa da aka bada aka bashi ya ce ya ajiye tafi sabilillah ya ce yau tana ina sai dalibai suka ce babu sai ce to amma ilimin safa na sayyidina umar tana nan suka ce eh sai ce to kaga inda ilimi ya sha bamban da kowane aiki kenan ya ce saboda wancan aikin yana da iyaka za a kai lokacin da ma babu shi ya ce gama nan yanzu muna nan amma mu kanmu sai dai in muna karatu a saudi yake ya ce sai dai in muna karatu mu ce a waje kaza da gonan take yanzu me babu labarinta an fahimci matsalan ya ce amma ilimin da ya barwa al'umman manzo Allah fa ya ce gashi muna karanta ta ya ce haka kuma kamar ya ce tamkar abu huraira ya ce ilimin da ya bari babu wani musulmin duniya da zai karanta an abi hurairata radiyallahu ta'ala anu illa abu huraira ya samu lada a kabarinsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu nan duk ibadan da zamu yi sai an ba manzon Allah commission saboda shine ne shine ya zo mana da addinin daga wurin wa Allah saboda haka duk wani musulmi in dai al'umma manzala Allah ne na samun ladansa to tamkar haka in ka ɗauki ɗawainiyar wani ko ka je ka biya ma yara masu hazaƙa ilimi haka duk abin da za su karanta za ka samu wannan lada kaga ashe hanyar ladan na da yawa sai dai me mukan takaita shi akan wa'ansu abubuwa wanda ba su kaɗai ba ne hanyar da za a samu lada allah ya ba mu ikon gyarawa malam ya ci gaba da cewa walau kana zahiru halla'iku billahi mumtani'an ala Allah la kana fil kitabi wa sunna من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال ما لن يتي ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله يتي كودا ظاهر ظاهر النص يا تنتنشي أجنجنا وألا أما بزي تبيوا با أتي أن jingina wa ubangiji wannan siffar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan siffa ta tawaya tare da shi malam ya ce da hakan zai yiwu to da Allah subhanahu wa ta'ala lakana fil kitabi wa sunna da Allah ya yi bayanin wannan abin a cikin qur'ani da sunna min wasfillahi ta'ala na siffar Allah subhanahu wa ta'ala akan wani siffan da za a jingina masa na bukata saboda idan an ce Allah yana rashin lafiya siffa ce ta me ta tawaya ko siffa ta farko da malam ya kawo mana ce sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh yace siffar Allah siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta daga cikin dukkan wani fuskoki ba za a siffanta Allah da siffa ta tawaya ba to da wannan dalilin ke nuna cewa wannan maganan da wa'annan suka jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka jingina cewa wai Ali sunna sun juya hadisin sun canza ma'anarsa daga asalinta sai ce ba zai yiwu a jingina wa Allah ba saboda da Allah ya siffanta kansa da haka bima yamtani'u alaihi da abinda ba zai yiwu a jingina wa Allah ba ma la yuhsa abinda ba a iya iyakance shi illa bi kulfatin sai dai da wahala wa hadha min akbaril muhal malam ya ce to wannan yana daga cikin mafi girman abin da ba zai taba yiwuwa ba a jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda in an ce Allah yana rashin lafiya kaga an tura an jingina wa Allah me kenan sifa ta tawaya kaga yahuda sun ce Allah maruwaci ne alama ce ta me tawaya ko Allah ya maida musu da martani akan haka kuma ya ce mun tsine musu akan wannan magana ƙuraishawa sai suka ce allah mabukaci ne ta yaya suka ce ai allah yana da 'ya'ya mata kuma su ne mala'iku kaga idan aka ce kana da 'ya'ya yana nuna kana da bukata ko saboda duk kudinka duk iliminka duk sarautanka duk mulkinka in baka da ɗa ka zama abin me abin tausayi saboda ɗa abu ne wanda ke nuna ka zuwa gare shi saboda dole kana da bukatan abubuwa da dama na rayuwa to wannan ɗashi shi ne zai maye ka, ko da ka wuce ka san cewa ka bar wani ka dasa wani in ya ka wuce zai daura daga inda kake shi ma in ya wuce jikanka zai daura haka haka zai dinga tafiya to sai suka ce ai Allah na da kuma 'ya'yan Allah amma mata ne su ne mala'iku su kuma nasara kristoci kenan suka ce allah na da ɗan allah kuma shine wa annabi isa ɗan maryam sannan yahuda ma suka ce allah na da me allah na da ɗa ɗan allah shine uzairu bin allah kaga yanzu kowa sun haɗu a iri magana iri ɗaya kowa daga cikinsu ya jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa shi sa wani mawaƙi yake raddi ga nasara yake cewa أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسنء قوم أماتوه فهل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه يتي أعباد المسيح لنا سؤال يتي ما سبوتا وأن النبي إيسى مريم منا تنبيا قريسو nuridu jawabahu mimman wa'ahu muna so a cikinsu wanda ya kiyaye ya bada amsa idza matal ilahu bi sun'i qaumin idan Allah ya mutu saboda wa'ansu sun yi mummunan aiki shi ya mutu idza matal ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fa hal hadha ilahu sun kashe shi shin wannan Allah ne ta'ala Allahu an ifkin nasara yace Allah ya girmama akan ƙagowa na ƙaryen da nasara suka yi suka jingina wa Allah sayus kulluhum amma ya yace dukkansu sai an tambaye su akan ƙaryen da suka ƙago suka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai yiwu a jingina wa Allah wannan ba to wannan magana asali shekul islam ibn taimiyya ya koro wannan maganar kamar yadda malam ya kawo shi a nan ya zo da shi a cikin littafinsa a tadammuriya wanda ibnu taimiyya ya yi magana akan wannan jumlolin da muka karanta daga ƙarshe malam ya kawo shi sai malam ya ce to mu a aƙidar mu ta sunna wali naktafi bi hadha alqadr malam ya ce to mu takaita da wannan iyakan na misalan da muke ta kawowa saboda suna da yawa kada mu tsawaita rubutun nan min al litakuna ni barasan li ya yace na misalai da muke kawowa dan ya zama fitila ni barasan ya zama fitila li ga waninta wa illa simala ce in ko ba haka ba fal qa'idatu inda ahli sunnati wal jama'a yace ka'ida a wurin ahli sunna wal jama'a sananniya ce kowane ahli sunna ya san wannan ka'ida a fagen ilimi na aqida wahiya shine ijra'u ayati sifat wa ahadithuha ala zahiriha min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin shine mala yace ijra'u ayati sifat bibiyan ayoyi na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wa ahadithuha da hadisan da suke magana akan siffofin Allah ala zahiriha akan zahirinta yanda Allah ya faɗi yanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi min ghairi taharifin ba tare da karkatar da ma'anar asalin wannan sifar ba zuwa ga ma'anar da ba Allah yake nufi ba wala ta'tilin ba tare da kore siffan ba kamar yadda mu'tazila da jahamiya suka yi nan taharif kamar yadda asha'ira da maturidiyya da sauransu suka yi ta'atil kuwa korewa ne mu'tazila da kuma jami'a su ne wanda suka yi haɗaka wajen kore siffofin Allah in Allah ya ce abu kaza sai su ce ba haka bane Allah ya ce misali akan sami'un basir sai su ce as-sami'u bila sama Allah yana ji ba tare da ji ba kaga sun kore Allah me kenan ji albasiru sai su ce yana gani bila basar ba tare da idanuwa ba kaga yanzu sun kore wa Allah ne siffan ido idanuwan ubangiji wanda ya tabbatar wa da kansa ina fata an gane to haka abubuwan shine ta'til sun kore sun ce ba su yadda ba me dalilin su shi da ya shige su suka ce in an ce Allah na gani kenan an kwatanta Allah da dan adam saboda haka sai suka ce babu kaga da sun haƙura da maganar da Allah ya faɗi ba Allah ne ya faɗi ba sai yi imani ba ba kuma Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi ba wanda suka yi imani da gaibi gaibi abinda baka gani ba ko amma an baka labari sai ka yadda da shi ya faru ko bai faru ba ka yadda cewa abin nan zai faru kuma faruwarsa yanda Allah ya faɗi ko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sai su ce a'a ba haka suke nufi ba wala takyifin shi kuma takyif ya wato tambayan yaya siffan take wannan kuma ya faru a zamanin imam malik yana zaune a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan ayar ar-rahmanu ala al-arshi stawa sai wani mutum ya ce wa imam malik yaya Allah ya daidaita akan al'arshi da imam malik kawai sai ya ji gumi kawai rawun da ke faɗin hadisin sai ce duk goshin imam malik sai ya cika da gumi saboda girman tambayan da wannan mutumin ya gaya mai wa kana fi yadihi udin a hannun imam malik akwai wani ɗan ƙaramin sanda haka fayan kutu bihil ab sai ya fara bugun ƙasa da shi haka yana ta bugawa saboda girman tambayan farama bi udin sai imam malik ya jefar da wannan sandan sai ce al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a sai ce al'istiwa'i daidaituwan Allah akan al'arshi duk in aka ce daidaituwa an san me ake nufi da me daidaituwa sannan kuma yaya Allah ya daidaitu ba wanda ya sani yin imani cewa Allah ya daidaitu akan al'arshinsa wajibi ne saboda Allah ne faɗi ko sai ce kuma tambaya akan yaya ya daidaitu bidi'a? sai ce kai wannan mutumin dan bidi'a ne ku fitar da shi daga masallaci sai aka ciccibe shi <laughs> sai aka titibe shi kawai aka watsar da shi kasan imam malik yana da kwarjini kuma a lokacin su yanda ake daraja ilimi da daraja malamai ba kamar yanzu ba ne, ina fata an gane don wata rana imam malik na zaune a makaranta a gida sai wani ɗalibi ya zo sai ya sallama gidan imam malik sai ya sallama da ya sallama sai imam malik ya fito sai ce na zo ne ka koya min hadisi sai ce amma kai baka da kunya ka zo wajena neman ilimi baka haƙura haɗin fito daga gida ba sannan ka ce ka zo kana min sallama kai yaron nan wannan bai da ladabi kuma ya bulala sai ya koma ciki kawai <laughs> shi kenan imam malik ya gama ya cancara adansa ya shigo zai yi karatu a ah, sai ya ga wannan mutumin a gaba ya ce kai ba kai na sa aka ma duka bai ce eh, ya karma kallahu me ya kawo kai ce karatun ya kawo ni sai ce a ah, bulala nawa aka yi maka sai ce goma sai ce ta tastahiqu ashara a hadisin nabi sallallahu alaihi ka cancanci ka hadisin manzo Allah guda goma sai imam malik ya kara kala haddathani malik an wani an wani an wani kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi hadisi goma sai ce a kar makalla ko za kara min dukan a kara min hadisi <laughs> ya ce ko za kara min dukan a kara mai ne <laughs> to kai yanzu ka kira malam malam bai daga waya ba sai kai ta mita <laughs> haka ne kai ta mita malaman nan to Allah ya ba mu masu ilimi <laughs> to kaga kaga wajen yadda suka ɗauki ilimi da daraja da kima yadda suke daraja malamai sarkin madina fa lokacin da Ah, sufyan bin uyayna ya rubuta wa ah, imam shafi'i pass ya ce ka kai wa sarkin madina shi ya ɗauko ka ya zo ya same ka wajen imam malik sarkin madina da ya karanta letan sai ya ajiyan zuci ya ni da yace ce min bubbugo dutsen udu ya fi min sauki da jim tunkari imam malik ka game kwarjinin wa imamu malik sai ya ɗauko imamu shafi'i yaro ne ɗan ƙarami ɗan shekara ashirin da biyar sai ya zo da shi wajen wa wajen imamu maliki cito yaron nan ne sufiyan ibn uyayna ya ce in kawo shi wajenka ya zo ya koyi karatu imam malik baya wargi ya ce to kai ka zo koyan karatu ina kayan karatun sai ce a karmakala ai hadda nake yi ya haddace muwadda sai ce karanto in ji qala haddathani malikun an ya ce imam malik sai fara haka na'am na'am zid ce yana ta ce min kara kara imam shafi ce in na daga kai na ga dattija ne kada in walar da shi sai in dan numfasa da gangan ko zai ce in shura ce kara kara kara ce yana jin daɗi saboda ya ga yaro dan karami ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar sai ce kai yaro na ga allah ya haskaka zuciyarka kada ka bakanta shi da sabawa Allah ya zauna a gaban Imam Malik ya karanta muwadda Malik da sauransu sai ya ce to yanzu ina za ka ya ce zan tafi Kufa ina me za ka yi a Kufa ya ce na ji labarin malaman Kufa waye malaman Kufa ɗaliban Abu Hanifa Don shi imamu Shafi'i shekaran da aka haife shi shekaran Abu Hanifa ya rasu shekara ta 150 sai ya ce ina kenan ya ce zai je wajen abu yusuf da muhammad bin hassan shaibani ya ce zai je wajensu sai ce to yana bukatar ne guzuri saboda ɗalibi ne ko sai tattaro kuɗi haka ya ɗauki dirhami 370 sai ba shi da takwas sai ce gashi gudunmawata ka ƙara ka hada da guzurinka imam shafi'i bai san baban shi ba baban shi ya rasu bai san baban shi ba kawai sai ya tashi ya shigo yana shigowa masallaci sai ga wani mutumi na sallah a kufa da ya idan da sallah sai ce kai zo a sallan ka kayi kuskure waje sai kayi kaza su kai kaza sai mutumin ya fasata ka san mutanen da suka zauna a gaban manya-manya malamai wani lokaci in ka ga kana mai wani gyara sai ce ka kai malam wane ne kuma na taba na yi abu kaza ko bai ce mun komai ba sai ce sai ya fasata ka kai malam ka kai su abu yusuf ilimi ne da su muhammad bin hassani shebani ina sallah a gaban su ba su taba ce mai in gyara kaza ba yana sai ya fita sai ya fushi yana fita sai tar da akar makallawo a waje sai ce akar makallawo sallan da nake yi kuskure akwai kuskure sai ce a sai ce to amma akwai wani yaro a cikin masallaci ya ce kaza kaza sai ce me ya ce ma ya ce kaza sai ce je ka tambaye shi kan kaza ya je ya zo wajen imam shafi ya ce kaza imam shafi ya bashi amsa ya ce ka tambaye shi akan kaza ya ce ga yaron nan na da karatu <laughs> ya ce yaron nan na da karatu sai ya jawo shi wa kenan imamu shafi'i duk yana yaro ya karantar da shi da ya gama karantar da shi kenan. ina za ka kuma ya ce zan je dada? bai zauna ba me za ka yi karatu karatu a wajen wa ahmad bin hambali me yasa saboda ya ji an ce imamu ahmad ya haddace hadisi miliyan hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taso nan sai shigo bagadada ya zo karatu imamu shi kuma ahmad yana ba da labarin waye imamu shafi'i imamu shafi'i fa ya girma imamu ahmad ya ba shi shekara goma sha hudu ya girme shi amma shi kuma imamu ahmad yana gaya wa mutanen bagada da waye imamu shafi'i saboda ya ji labarinsa yana ba su labarin ba karamin malami ba ne ga irin ilimin da yake da shi kasan ɗalibai akwai 'yan bin diddigi sai imamu shafi'i ya shigo gidan imamu ahmad imamu ahmad ya ce yau na yi babban bako ya kawo abinci aka ajiye masa masha Allah ɗalibai suna jira su ga imamu shafi'i ya ɗan cika ko ya bari sai aka ga imamu shafi'i ya cinye abincin har su su kwano a wannan ba malami ne kuwa to sai suka laɗe a gefen windo suna jira ne dare ya yi a jimalan na ne kiyamun laili ba su ji komai ba ba ji karatun akar makallahu ba asuba na yi kawai imam eh, shafi ya fita daga ɗaki ko ya wuce masallaci to sun kasa hakuri kasan ɗalibai ɗan neman diddigi suka zo suka samu imamu ahmad mu mu gane ba kai ka wannan malamin ka ne amma fa mun ga fa ya cinye abincin ne fa har da ne kwano <laughs> to yaya sai imamu ahmad ya yi ma imamu shafi'i tambaya sai imamu shafi'i ya ce a garin bagada da ka babu gidan da na yadda da abincinsa ɗari bisa ɗari irin gidanka shi yasa sai na cinye har lashe kwanan saboda in yi guziri a ciki na da zan samu karfin rike hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ina da yaƙini ɗari bisa ɗari gidanka halal aka aji shi yasa na cinye don kafin in samu abinci tsaftatacce irin na gidanka zai yi wuya shi yasa na cinye har da lashewa ya fita da dalilinsa ko bai fita ba sai ce to eh, ya ce daren da suka ce ban yi bacci eh, wato ban yi kiyamun laili ba hadisi ɗaya na zauna ina cire fikihunsa na ciro fikihu guda dubu ɗaya akan hadisi guda ɗaya shine kiyamun lailin da yi kaga shi karatu ya fi kiyamun laili kai yanzu ka yi kiyamun laili ko na awa ɗaya malami kuma ya zauna ya ɗauki littafi yana muraja'a na awa ɗaya ladan da zai samu ya fi kai ladan da kai na sallah saboda shi nashi muta'addi ne kai kuma naka hasiru ala nafsika ya tsaya ne akan ibadarka kai shi kuma in ya fito ya zo cikin jama'a ya fara karatu yana ba yana watsa me ilimin nan da ya tsaya ya bata dare a kansa yana karantawa ina fata an gane to shine abin da imamu shafi'i ya faɗi a wannan lokacin daga nan kuma sai ya bar bagadada kafin ya bar bagadada shine littafin farko da ya rubuta a usulul fiqi sarkin bagadada abdurrahman al-mahdi sai ce ya kamata akara maka lawu tunda Allah ya maka ido a fagen ilimi na addinin musulunci ka rubuta mana littafi guda ɗaya saboda sababbin musulunta da waɗanda ba larabawa ba su koyi larabci don su kware a ciki sai rubuta littafi sai sa mata suna ar-risala shine littafin farko a usulul fiki wannan a shekara ta 197 bayan hijira da ya bar bagadada sai ya tafi ina sai ya tafi misra da ya je misra sai ya haɗu da laith bin sa'ad laith bin sa'ad in ji imamu shafi ya ce na zauna da imamu malik ya ce wallahi maliku bai kai laith bin sa'ad ilimi ba ina ji kai baka ma taɓa jin sunan ba sai yau ko haka ne ya ce maliku bai kai laith bin sa'ad ilimi ba ya ce bai fi shi ilimi ba ya zauna wajen shi to bai daɗe ba sai Allah ya karɓi ransa shi ne ya karancin shekaru a cikinsu duka ya mutu yana da shekara hamsin da hudu ne a duniya an haife shi ɗari da hamsin ya rasa shekara ɗari biyu da hudu iya shekarun da ya a duniya kenan amma akwai abin da za ka karanta na ilimi a addinin musulunci da ba za ka ji an ce imamu shafi ya faɗi ba kaga hidima kenan ya tashi maraya ko kuma ga irin hidimar da yi wa addinin musulunci Allah ka sa muna daga cikin irin wa'anda za su yi wa addinin Allah hidima kamar haka malam ya ce wa taqaddama kalamu ala hadha mustawfa fi qawaid nusus sifat malam ya ce magana ya riga ya gabata a bisa wannan shimfiɗan da ne mana wanda magana ne cikakkiya a cikin ka'idoji da ke magana akan wato shi na siffofin ubangiji walhamdulillahi rabbil alamin sai malam ya ce dukkan godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai idan allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi akan me al ƙarshen littafi kenan ko shine karshen littafi insha Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka anan zamu da sa'aya fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik